الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna laraba goma sha hudu ga watan tara watan ramadana jira dubu da da dari hudu talatin tara wadda ce daidai da talatin ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas. muna nan dai cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara darasinmu da ya gabata mun tsaya ne ƙarshen aya ta 196 فدام الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج ولا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج يوم بإذن الله تعالى za mu tashi farkon aya ta 197 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر مألومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يألمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله مدعوك كنسر كيتي الحج أي كن حجي أشهر معلومات وتنيني سننو فمن فرض فيهن الحج duk wanda ya wajabta makansa a cikinsu aikin aji فلا رفس باب باسا ولا فسوق ba فاسقنشي ولا جدال باب جاهية في الحج أتكم أجي وما تفعلوا من خير duk abin da kuka aiwatar na alkhairi ya alamu Allah Allah ya san shi wata zawwadu ku yi guziri fa inna khairaz zadi mafi alherin guziri shine tsoron Allah kiyaye dokokin Allah wacce ne ya ulil albab ku kiyaye ni ya kuma abuta hankali ma'ana ku kiyaye na. lafazin alhajju ashhurun ma'lumat haji watanni ne sanannu malamai suke cewa lafazin alhajju aikin haji amalun aiki shi kuma al'ashur watanni zamanin lokaci ne sai suka ce ta yaya lokaci yake zama labari akan aiki ina fata an gani aka ce alhajju sai kuma aka ce ashurun ma’alumai tare da cewa haji aiki ne shi kuma lafazin ashhur lokaci ne suka ce to ya aka yi lokaci ya zamo labari akan aiki domin alhaji mun ɗauke shi a matsayin mubtada ashurun zai zamo khabarun li mubtada to ya aka yi lokaci ya zamo labari na aiki sai malamai suka ce a a ai yadda al'amarin yake shi ashhurun din mudafun ilayhi akwai mudafun ma'zuf sai aka tsaye da mudafun ilayhi matsayin mudaf yaya abin yake suka ce ma'anar da ake nufi shine alhajju shi aikin haji zai zamo kenan zu ash'urin ma'alumat ma'abocin watanni ne sanannu sai zamo alhajj mubtada zu khabarun ne li mabniyun ne ko mu ce marfu'un ne bil wawi marfu'un sitta wa huwa mudaf sai ashhurin ma'lumat mana aikin haji ma'abocin watanni ne sanannu suka ce ko kuma ka kaddara cewa alhajju waqtuhu ashhurun ma'lumat aikin haji lokacinsa watanni ne sanannu ma'ana kenan aikin haji yakan kasance a wasu watanni wanda suke wato sanannu wannan shi sanya kenan da aka ci ashhurin ma'lumat akwai muzafin ilaihi mahzuf akwai mudafun mahzuf an tsaye da muzafin ilayhi matsayinsa kenan aikin haji ma'abocin watanni ne sanannu ko aikin haji yakan kasance cikin wasu watanni sanannu malamai sun ƙari juna sani dangane da watannin aikin aji. waɗanne ne ake nufi da watannin aikin aji akwai maganganu kamar guda uku magana ta farko suka ce watannin aji su ne watan shawwal da zulƙada da kuma kwanaki goma na watan zulhijja wannan shine mazhabin imamu abu hanifa da imamu ahmad ibn hanbal an rawaito wannan daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da ibn umar da ibn zubair da wasu cikin magabata magana ta biyu suka ce shine watan shawwal da watan zulqa'da da kwana tara na watan zulhijja a gurinsu ranar layya ranar goma ga watan zulhijja ba ta shiga cikin watannin haji wannan shine mazhabin imamu shafi'i hujjar su faɗin Allah da yace faman farada fi innal hajja wanda ya wajabta ma kansa aikin haji a cikin waɗannan watannin sai suka ce wala yumkinu farduhu ay al-ihram bi ibada lailatul nahar suka ce kuma bayan daren layya ya shiga ai ba zai yi ka daura harama zaka aikin haji ba shi sai suka cire wato ranar layya daga ciki magana ta uku suka ce anna a shawwal watannin aji shine watan shawwal da zulqa'da da watan zulhijja gaba ɗayansa wannan shine mazhabin al-imamu malik da kuma imam ibn hazmin an rawaito wannan daga umar da ɗansa abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas hujjarsu suka ce mafi kankanta jam'i a ƙa'idar larabci shine guda uku haka yake domin larabawa suna da mufradi suna da musanna suna da jam'i mufradi guda ɗaya musanna guda biyu jam'i ya zama jam'i saboda haka akan haka mafi ƙanƙantar jam'i a gurin larabawa shine daga uku don aka ce alhajju aikin aji. ashhurun ma'lumat ai waqtuhu lokacinsa ashhurun ma'lumat wasu watanni ne sanannu tunda aka zo da ashhurin ba a ce shaharun ba kaga alal aqalli mafi kankantar ashhurin ya zama guda uku shi za sai suka ce kenan zulqa'ada da zulhijja a shawwal da zulqa'ada da zulhijja waɗannan gaba ɗaya sunansu watannin aikin aji sa'an nan kuma suka ce ramyul jima jifan nan da ake yi akan yi jifa ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku dukkaninsu suna cikin amalin hajji su ma wannan ya kamata su kasance kenan cikin kwanakin hajji hakanan nan tsawaful ifada wanda rukuni ne na aikin hajji shi ma yakan kasance a watan zulhijja baki ɗaya ba tare da saɓanin malamai ba saboda haka kenan gaba ɗaya zulhijja watan haji domin shi tsawaful ifada da ake yi ranar layya bayan an yi jifan jamratul aqaba an yi yanka an yi aski za a je maka inda lokaci a tsawaful ifada sannan a dawo mina to idan alhaji bai je mina da wuri ba sai bayan zawalin rana kan yi jifa yayi yanka ko yayi aski yamma ta yi zai iya ɗage ɗawaful ifadansa sai bayan ya gama kwanakin mina sai ya zauna a mina kawai ya jifa ranar sha ɗaya da sha biyu ya dawo makka in ya yi ta'ajjuli ko ya bari ranar sha uku in ya yi ta'akhuri kenan sai ya dawo makka to in ya dawo makka sannan sai ya je ya ɗawaful ifada sannan aikin hajjinsa ya cika kenan inda zai dawo makka kaga bayan ranar sha uku ga wata yana da dama ya tsawaful ifada har zuwa ƙarshen wannan wata haka matar da ta haɗu da larura ta al'ada a ranar layya kaga ba za ta je makka ta tsawaful ifada ba saboda tana al'ada za ta jinkirta zuwa bayan kwanakin mina in bayan kwanakin mina shi ma al'adarta ba ta tsaya ba tana da dama ta jinkirta har zuwa ƙarshen watan in al'adarta ta ɗauke sai ta yi tsawaful ifada aikin ajinta ya cika sai suka ce to tun da gaba ɗaya malamai sun yadda watan zulhijja har ya je ƙarshe za ka iya yin tsawaful ifada kuma aikin ajinka ya cika suka ce akan haka aikin aji lokutansa ya kunshi shawwal kenan da zulƙa'ada da kuma watan zulhijja ina fata an gane wannan magana ta uku kusan ita ce magana mafi rinjaye in ka kalli wato yanayin dalilan da kowanne kafa hujja ne. ina fata an gani shi sanya malamai wasu da yawa suka rinjayar da wannan duk da imamu tabari shi ya rinjaye da magana ta farko cewa watan shawwal ne da zulqa'ada da kuma goman farko na watan zulhijja amma masu wannan magana suka ce ra'ayi yana nuna watanni uku suka ce wa hadha ala ma'ana annahu yajibu Allah ya yaqa shay'un min amalin hajji qabla aw ba'da hadhihi al-ashhur suka ce wannan magana ta uku tana tabbatar da cewa babu wani abu na ayyukan haji da zai fara kamun watannin haji ko kuma akai bayan watannin haji ana yi akan wannan magana kenan ba za ka ɗaura aramar aji ba kamun shiga ɗaya ga watan shawwal sa'an nan ba kuma wato za ka yi wani abu na aikin aji ba bayan fitar watan aji shine watan zulhijja ina fata an gane suka ce wala zama an yakuna al ya juzu fi kulle yawmin min ayyami amma ba wannan ba yana nuna cewa aikin aji yana zama dole a kowace rana daga cikin kwanakin nan guda 90 ba a'a Bala budda min al-ihtifaz bil ati suka ce dole ne a wannan magana shi ma a kiyaye wasu abubuwa na daya anna man fata uluqufu bi arafa fi juz'in min lailatin nahari duk wanda tsayuwar arafa ta kubce masa a daren layya fala ajala huwa nan bai da aji zamu zo mai magana akai nan gaba ina fata an gane saboda haka anan shi ma bai da aikin haji kenan da aka ce aikin aji watanni ne sanannu ba ana nufin duka waɗannan kwanakin gaba ɗaya za ka yi aikin aji ba a'a wasu kwanaki ne a cikinsu da Allah ya ɗebe ya ware su za a yi sai dai gaba ɗaya waɗannan watannin suna daga cikin watannin da in ka ɗaura harama tun daga farkon shawwal ka ɗaura haramarka a watan aikin haji ina fata an gane shine ma'ana alhajju ashhurun ma'lumat mana haji lokutan haji lokutan sa watanni ne wanda suke wato sanannu Allah madaukakin sarki yace faman farada fi innal hajj duk wanda ya wajabta ma kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni sai Allah yake fala rafasa babu rafasu lafazin rafasu wasu malamai suka ce shi ne fasha alfasha ga mace mana kwarkwasa da batsa da maganganu waɗanda ba su dace ba ga ya mace suka ce abin ake nufi kenan wato da rafasu suka ce huwa ta'aridu bi zikirin jima yi da kamar wanka wurin ambacin jima'i da wasu abubuwa wanda ba su dace ba suka ce shi ake nufi da arrafasu wasu suka ce a'a jima'in kansa sunansa rafasu da jima'in da muqaddimatul jima' din shin shiga karkashin ma'anar abin da ake ce ma wato rafasu din sannan Allah ya ce wala fusuka babu fasikanci kalmar fisku ma'anaha al-khuruj fita saboda haka fala fusuka ba fasikanci a haji wasu malamai suka ce abin da ake nufi da fasikanci dukkan wani laifi na sabo sunansa fasikanci a aikin aji wai suka ce dukkanin abin da za a saba ma Allah wurin yin harama ta aji tun daga kashe dabbar da aka hana a farauce ta tun daga aske gashi ko yanke farce bayan an daura harama dukkaninsu sun shiga ƙarƙashin fasikanci shi ma wannan za ka iya cewa da waccan ma'ana dukkan wani laifi na sabo da ma waɗannan laifuffukan da suka shafi aikin haji duk sun shiga ma'anar fasikanci fita daga bin umarnin Allah subhanahu wata'ala haka nan Allah ya ce wala jidala fil haji babu jayayya a cikin aikin haji shi ma lafazin jayayya wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine ka dinga jayayya da abokinka kuna aikin haji ta kai ka fusata shi ai ta musu sun je suna aikin haji amma suna musun siyasa suna musun ban suna musu akan wani abu na duniya hatta kai ɗaya ya fusa ta ɗaya ya daina ma ɗaya magana suka ce wannan ya shiga ƙarƙashin abin da ake nufi da cewa mai jidala fil hajji wasu kuma suka ce a'a jidala fil hajji shine saɓani kan wani al'amari daga cikin al'amura na aikin aji. a zo ana jayayya wannan yana ni ne daidai wannan yana kaza wannan yana ni na dace da inda annabi ibrahimu ya tsaya wannan yana cewa ni ne kaza shi ma wannan duka in ka tattara su sun shiga ƙarƙashin abin da ake nufi na jayayya a wurin aikin aji ma'ana duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya an ana su a lokacin da ake aikin aji to wannan gaba fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj akwai kira'a kamar nau'i biyu zuwa uku kira'a ta farko fala rafasa wala fusuka wala jidala rafasa bin nasab wa ghairu munawwal wala fusuka shi ma haka wala jidala suka ce anan sai zamo rafasa da fusuka da jidala duk sunaye ne na la'an nafiya mana larafasa fil hajji la fusuka fil hajji la jidala fil hajji sai zamo la'an nafiya liljins rafasa ismuha mansub wanda kowa ya san la'an nafiya liljins tunsibu al al'isma. ma'ana ismuha sai zama khabaruha fil hajji jarin wa majrur khabarun li la annasiya haka nan shi ma fusuka haka haka jidala haka akwai kira'a kuma fala rafasun wala fusukun wala jidala fil hajji wala jidala fil hajji akwai kira'a fala rafasa فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج ina fata an gani akwai kira'a fala rafasu wala fusuku wala jidal fil hajj shi kuma anan wasu suka ce la za ta iya zama bi ma'ana laisa ai laisa rafasun fil hajj وليس فسوق في الحج وليس جدال في الحج ليس من أخوات كان هنا فتاة أنغاني رفص سيزمو اسمها في الحج جار ومجرور سيزمو خبرها فمن كانت ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها هنا فتاة أنغاني ko kuma ya zamo la rafasa ɗin rafasu ɗin sai zamo la annahiya ce tana nuna hani ina fata an gani. sai zamo rafasu shi ma ismuha domin la annahiya ita ma tarfa'u al-mubtada sai zama sunanta la fiha ghaulun wala um anha yunzifun kaga la fiha ghaulun ay la ghaulun fiha ina fata an gani. to idan ka ɗauki waccan ƙira'a ta fasa ta korewa babu batsa da jima'i a wurin aji babu basakanci a wurin aji babu jayayya wurin aji korewa wannan kira mun ɗauke shi a matsayin ani kada a kuskura a yi batsa da jima'i wurin aikin aji kada a kuskura a yi fasikanci wurin aikin haji kada a kuskura a yi jayayya wurin aikin haji sai malamai suka ce da nafiyu da ami korewa da hanawa kusan ɗaya ma'anar za ta ba da ma'anar ɗaya domin ma'anar babu fasikanci babu batsa abinda ake nufi kada a yi haka yake ko ba haka yake ba kenan korewar tana nuna ma'anar hani ina fata an gane sa'annan anan kuma za mu ga ka'idar da muka dinga bayani akai a baya wata ma ta zo mana anan na kira fi siyaqin nafi aw na nahyi ka'ida idan na kira ta zo fi siyaqin nafi ko siyaƙi na nahyi hanawa ko siyaƙi na sharafi a tufi dul'umu tana fa'idantar da umumi shi sa lafazin fala rafasa yana nuna da jima'in da batsan da duk wani abu da zai bayi zuwa ga jima'i ya shiga wala fusuka duk wani abu da ya shafi fasikanci fita daga bin umarnin Allah ya shiga wala jidala duk wani abu da ya shafi jayayya ya shiga ina fata an gane ba iya wani bangare na jayayya ba saboda lafazin yufidul umur ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki yace wa ma taf'alu min khairin duk wani abu da za ku aiwatar na alkhairi to fa Allah ya san da wannan abin da za ku aiwatar na alkhairi sai Allah ya ce ku yi guziri mafi alherin guziri shine kiyaye dokar Allah subhanahu ta'ala. saboda muhimmancin ma kiyaye waɗannan shi sanya hadisi yazo manzo Allah ya man ajja falam yarfus wa lam yafsuk raja'aka yawma waladatuhu ummu duk wanda ya fita aikin haji bai yi fasikanci ba bai yi bai kuma wato batsa ba da jima'i da sauransu zai dawo tamkar ranar da ma'aifiyarsa ta haife shi lafazin kuma ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah ya zo a hadisin bukhari daga abdullahi ɗan abazai ce kano ya hujjuna wala ya tazawwadu sun kasance sukan fita aikin haji ne ba tare da sun yi guziri ba shi sa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa ku yi guziri mafi alherin guziri amma tsoron Allah kenan bayan ka yi guziri na abin da za ka ci da abin da za ka sha da abin da ya shafi sutura da sauransu to kuma ka yi guziri shi ma na tsoron Allah ina fata an gani domin in ma kana da guziri na waɗancan abubuwa amma babu tsoron Allah to sai ka je ka yi aikin hajjin kuma bai ba wannan ya yi daidai da faɗin Allah da yake cewa ya bani adama kad zanna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha mun sauka muku da kayan da zai kare al'auran amma sai Allah ce bayan kaya na jiki sai ce wa libasu taqwa zalika khair ma'ana sitira ta tsoron Allah ita wannan ma ita ce mafi alkhairi to nan ma bayan guziri na abin da za a ci da sauransu a yi guziri kuma na takawa na tsoron Allah na kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan guzirin shi ne mafificin guziri Allah ce Kuni ya ulil albab ku kiyaye dokokina ya kuma su hankali wannan aya tana nuna mana girman aikin haji shi sanya aka ce masa cikin watanni tare da cewa a cikin kwanaki baya wuce kwana shida ake yi amma aka bashi waɗannan watannin saboda girmansa me a kwanaki shida aikin haji na fara kan kama ne tun daga mai ranar takwas ga wata tarwiya zuwa tara ga wata kaga kwana biyu arafa goma ga wata ranakun mina kaga mai kwana uku sai sha ɗaya sha biyu sha uku ina fata an gani ana yin aikin aji gadangadan ne a waɗannan kwanakin da fata amma Allah ya bashi waɗannan watannin baki daya saboda girman ibada ina fata an Sa'an sa'annan waɗannan ayoyi suna nuna mana duk mutumin da ya ɗaura arama kamun watannin aikin haji kenan watan wato haramarsa da matsala kenan ba za ka ɗaura arama kamun ranar ɗaya ga watan shawwal ba a'a sai an shiga ɗaya ga watan shawwal ranar layya ranar wato ƙaramar sallah wasu malamai suka ce daga daren ɗaya ga watan shawwal in an ga jinjirin wata ana gobe sallah kenan daga nan za ka iya fara ɗaura harmaka ta aikin haji nan ka ɗaura harma ka je maka kai ɗawafi, ka yi sa'ayi na aikin haji yi, domin an shiga cikin ashhurul haji ina fata an gane saboda Allah ya ce alhajju hajju ashhurun sa'an sa'annan wannan aya tana karantar da mu cewa dukkan wani abu da aka hana alhaji ya aiwatar daga sanda ka daura harama wannan abin ya zama wajibi ka kiyaye ma'zuratul ihram ke sa'annan ayat tana nuna kai kyakkyawan guziri na tsoron Allah ina fata an gane bayan guziri wato na yau da kullum ana son kuma guziri na tsoron Allah madaukaki shi yasa Aisha yake zuwa iza an talamtar albizadin min tuka tuqa ta ba ba'da al-maut man qad tazawwada nadimta yace wallahi duk sanda kai ba kai tafiya zuwa gidan la'ira da guzurin tsoron Allah ba kuma sai ka haɗu da wanda shi ya je da guzuri bayan mutuwa sai ce nadimta wallahi nadama zaka yi ina fata an gani za ka yi nadimta ala Allah ta kuna ka misli Allah za ka yi nadama cewa me ya ana ka zamo kaman shi wa annaka lam tarsad kama kana arsada sai ka a shi kai ba kai kyakkyawan tanadi kayi dako ba kamar yadda ashe kenan in za ka yi kowace irin tafiya ce musamman ta ibada ta haji ka zamo kayi guzuri kamar yadda wani ke cewa tazawwaj min ma min o. fa innal mauta miqatul ibadi ya abin abinda babu makawa sai kai shine tafiya lahira sai ce saboda mutuwa lokaci ne aka ɗebo wa bayi wa kun mutanabbi'an qabla raqadi ka zamo a faɗaki kamar ranar da zaka je ka kwanciya cikin kabarinka satan damu in ra'alta aw ra'ilta bighairi zati zaka yi nadama in kai wannan tafiya babu guzuri wa tashqa idh yunadika almunadi za ka yi rashin arziki lokacin da mai kira zai kira ka ya ce da kai a tar za an ta kuna rafika tsomin za ka yi daka zamo abokin tafiyan mutane lahum zadun wa an ta bi gairi zadun kowa na da guziri kai baka da shi yadda ka san an je aikin haji kowa da kudin abincinsa da kudin abincinsa kai kana nan kana roƙo? wannan ganganci ne to haka ma kuma in ka je la'ira kowa da aiki ka je haka akwai matsala ina fata an gani wannan aya tana nuna mana tunda aka ce ibadan nan ta haji kai guzuri na abin da zaka kare kanka sannan ka hada da guzurin tsoron Allah waɗannan guzurin su ne dai za a tana da kuma filin kiyama kai guzurin abin da zai ishe ka a ranar lahira na ayyuka domin in ka je baka da guziri to a ranar mutum zai haɗu da matsala Allah ya kiyashe mu na'am ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله مدوكاكين سركي يتي ليس عليكم جناح باب لي في أكنكم معنى ليس جناح عليكم ma'ana babu wani laifi a kanku an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi wata falala daga ubangijinku a lokacin da kuke aikin aji wannan aya ba ta bayyana me ake nufi da falala daga ubangiji ba a wurin aikin aji amma wasu bayanai kuma sun zo da cewa abinda ake nufi da falala a nan shine abinda ya shafi kasuwanci riba da za a samu na kasuwanci mana babu laifi bayan kun je aikin aji kun gama ayyukanku na aji ka bi Allah subhanahu wa babu laifi kuma ya zama ka tsaya kuma ka kasa kayanka ko ka siya ka siyar ka samu riba ka samu riba biki riba ta farko ka ba Allah subhanahu wa ka sauke ibada ta aji ka dawo tamkar ranar da mahaifiyarka ta haife ka riba ta biyu gashi kayi kasuwanci ka samu lada na wato dukiya na riba da sauransu abinda ke nuna wannan cewa riba din Allah madaukakin sarki a wurare da yawa yana buga misali da cewa bayan an kammala wani aiki na ibada Allah yakan ba da dama a ji kuma a nemi abin da ya shafi kuma harka ta duniya kalli ranar juma'a Allah ce yayi sanda za a kira sallar juma'a an hana duk wani ciniki amma ana idar da juma'a fa sai ce kowa ya tafi zai nemi kuɗin sa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah sai aka ce anan fadlullah Allah yake kuma abin da yake nufi da fadlullah anan kasuwanci riba ku je ku nemi riba wurin kasuwanci ku je ku yi sana'a ku samu kuɗi bayan juma'a kenan suka ce a wani wurin ma kuma Allah ya bada dama a yi tafiye-tafiye a wurin tafiyar ma a je a nema daga falala wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wasu bayan Allah suna tafiya ban ƙasa, suna nema daga falala Allah shi ma riba ta kasuwanci kaga nan fadlullah nan ma fadlullah a wannan aya ta tafiya yabtaguna min fadlillah ta ranar juma'a wabtagu min fadlillah nan ma bayan aikin aji ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم saboda haka abinda da ake nufi da waɗannan fadlu ɗin gaba ɗaya kasuwanci ina fata an gani. abinda ke ƙara tabbatar da wannan magana shine hadisin Abdullahi dan Abbas wanda hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da haka hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa Abdullahi dan Abbas yake cewa kana matjaran nasu fil jahiliya yace gurin kasuwancin mutane a lokacin jahiliya sune kasuwar ukaz da zulmajaz yayin da musulunci yazo ko zalika ka annahum kari ko zalika sai laraba suka zama kamar suna kyamar yin haka sai Allah ya saukar da laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum shi za a wata kira'a daga cikin kira'o'i wanda ba kira'a ce mutawatira ba ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج معنى باب لفكو نيمو فللا دقا أبنجزنكو سياكتي أورا رد إبادة دعيش الحج dalili na biyu da ke ƙara tabbatar da wannan hadisin abi umama at yake cewa qultu li ibn umar nace da abdullahi dan umar inna qaumun nukri fa hallana hajjun mu mutane ne wanda mukan bada haya mana an zo wurin aikin aji ko muna harka ta haya shin muna da aji qala sai shi alaysa tatufuna bil baiti wa ta'tuna al mu'arrafa wa tarmuna al jimar sai abla da umar yake ba kun je kun yi dawafi a ka'aba ba ba kun je kun tsaya a arafa ba ba kun je kun yi jifa ba wa tahliquna ru'usakum ba kun je kun yi aski ba fa qulna bala muka ce mun yi qala sai yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ai wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasalahu anil ladhi sa'altani an yayi masa tambaya irin tambayar da kai min falam yajri ma yaqulu lahu hatta nazala jibril alaihi salam alaihi bi hadhihi al-aya manzala bai san ansa da zai bashi ba sai ya jira sai ga jibril ya sauka da wannan aya laisa alaikum juna'un an tabtahu fadlan min rabbikum فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ce, أنتم حجاج ko alhazai ake nufi wannan hadisi imamu abu daud ya fidda shi cikin sunan da imamu ahmad a musnad da kuma sanadi wanda yake ingantacce saboda haka waɗannan dalilai sun nuna a nan babu laifi a yi wato kasuwanci a wurin aikin aji amma dai ya zama babban niyyarka shine ka zo ne da niyyar ka yi ibada ina fata an gane kare zama babban ka kawai kaji aikin aji ne dama don ka nemi kuɗi a'a ka zo ne da niyyar ibada to in kai ibada ta haji a nan babu laifi kuma in ka zauna ka dan yi kasuwanci ka samu wani riba ina fata an gane sai Allah madaukakin sarki yace fa iza afattum min arafat Allah yace idan wato kuka gangaro daga arafa mana idan kuka dawo kenan daga arafa bayan faduwar rana Allah yace fazkurullaha inda al-mash'aril haram ku ambaci Allah madaukakin sarki a bigiran mash'aril haram lafazin arafa wani dutse ne wanda ake tsayuwa a kusa da shi a ranar tara ga wata waɗannan tarin duwatsu da ke wannan guri ba dutse ne guda ɗaya ba su ne aka kira su da suna arafa jam'i mufradi arafa jam'i arafat malaman tafsiri sun ƙari juna sani dangane da me ya janyo aka kira wannan guri da suna arafat masu magana ta farko suka ce saboda mutane idan sun tattara a wannan gurin kowa yakan fito ya gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala irin laifukan da yi kowa ya atarifu bi zambi kowa yana ikirari ya tabbatar da mai laifi ne shi sannan ya nemi Allah ya yafe masa a wannan gurin to wannan itirafin kowa ya yadda sai aka kira sunan gurin da suna mai arafa mana guraren da kowa ke ikirari ya tabbatar da laifinsa ga Allah masu magana ta biyu suka ce a'a saboda mutane a gurin in sun haɗu sukan iya ta'arufi na juna wannan ya san wannan daga guri kaza yake wannan ya san wannan daga guri kaza yake ana samun sanayya saboda da rana ake haduwa har zuwa faduwar rana din to akan yi samu sanayya da cuɗanya tsakanin juna sai aka kira sunan gurin da suna arafat magana ta uku suka ce an kira sunan gurin da suna arafat saboda lokacin da jibrilu alaihi salam ya ilmantar da annabi adamu ayyukan aikin haji ana zuwa wannan guri sai annabi adamu alaihi salam yace araftu na gane na fahimta sai aka kiya gurin da suna arafa magana ta hudu suka ce saboda annabi adamu alaihi salam da nana a lokacin da aka saukar da su daga aljanna zuwa doron duniyar nan sun haɗi ne sun fahimci junansu ko sun haɗi da junansu ne a wannan gurin saboda ka sai aka kira shi da suna arafat masu magana ta biyar suka ce ah, an kira shi da suna arafat ne saboda al'arafu shi ne guri wanda yake mai tudu ina fata an gane saboda gurin waɗannan gurare suna da tudu fiye da sauran guraren daga nan aka samu abin da ake ce ma al'araf to zalla la'arafi ai kaga tudu ne wana da ashabul arafi rijala ina fata an gane waɗannan abubuwa guda biyar ɗaya daga cikinsu ne kowanne malamai na faɗin cewa suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake kiran wannan guri da suna arafa wasu cikin malama suna rinjaye da magana ta farko sai kuma magana ta ƙarshe ta farko da take cewa saboda a wannan rana kowa yana tabbatar da laifinsa gaban Allah kuma za ga gaskiya ne ranar arafa kowa yakan zagi ya faɗi duk iya abubuwan da ya aikata ma ubangiji ya tuba ya nemi bukatu gurin Allah subhanahu ta'ala har zuwa ranar da har zuwa lokacin da rana za ta fadi rana ce da Allah ke alfahari ga mala'iku ga bayansa da suka tattara a wannan gurin har ma Allah yakan ce ma mala'iku ku shaida na gafarta musu sai magana ta ƙarshe guri ne wanda yake mai tudu wanda ya san arafa ya san waɗannan duwatsu suna da tsayi fiye da sauran waɗanda ke kusa da wannan gurin saboda haka kenan waɗannan dalilai su ne suka sanya aka kira sunan wannan guri da suna arafa to sai Allah ya ce idan kuka gangaro daga arafa bayan tsayuwar arafa kuka taho kenan bayan faduwar rana ba za ku yi magariba a gurin ba za ku taho zuwa muzalifa Allah ya ce fazkurullah ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala inda al-mash'aril haram a gurin mash'aril haram mash'aril haram wani dutse ne wani ɗan guri ne da ke muzdalifa Allah ya ce a ambaci Allah shi ma a wannan gurin shi sanya lokacin da annabi sallallahu ya baro arafa da ya zo muzdalifa ya yi sallan magariba raka a uku sa'an na ya sallar isha a biyu ya kwanta ya bacci da alfijir yake to ya tashi ya yi sallar asuba sannan sai ya tafi gurin wannan dutse na mash'aril haram ya tsaya ya ce wa kaftu ha hunan na tsaya ni a nan wa jam'un kullu a mawqif amma jam'u gaba ɗaya wurin tsayawa ce jam'u anan ana nufin muzdalifa kenan duk inda kake a filin muzdalifa ka tsaya a filin yayi sannan na ya tsaya yayi ta ailala yayi ta tasbihi yayi ta amdala yayi ta istighfari har sai da gari ya dan ya aske dabda ketowar alamun rana sannan sai kama hanya ya wuce zuwa mina ina fata an gane ma'ana wannan shine ma'ana fazkurullaha indal mash'aril haram ku ambaci sunan Allah madaukakin sarki ku yi ambatan Allah subhanahu wata'ala a gurin mash'aril haram sai Allah ya ce wazkuru haka ku ambaci Allah subhanahu wata'ala ma'ana ku yi ambato ga Allah subhanahu wata'ala kama adakum kamar yadda Allah ya shirye ku lafazin kama adakum malamai suka ce ma anan ce ma'ana wazkuruhu li hidayatihi lakum ma'ana ku ambaci Allah subhanahu wata'ala saboda shari'ar da ya muku domin shari'a ce wani da sa amma ba zai je wannan gurin ba sai tafi ingila ko ba haka bane wani ya tafi rasha wani ya tafi kaza wani da wannan kudin da zai je aikin haji amma sai ba makaɗi ne ya sai amma mota ba zai je hajjin ba ko ba haka bane ashe kenan shari'a ce kai Allah ya shirye ka ya baka dama ka je wannan guri saboda haka ku ambaci Allah saboda shari'ar da ya muku Allah ya shiryar da kai ka je wannan guri to zage kai ambato ga Allah subhanahu wataala wa in kuntum min qabli Allah ya ce haƙiƙa kun kasance kamun wannan lokaci ko kamun wannan guri lamina dhallina kuna cikin wanda suke batattu kamun wannan shari'a ta Allah subhanahu wataala kenan wa in kuntum in anan mukaffafa ce min as ya kake gane ta kabar dinta akwai lamun wa in kuntum min qabli kaga sai aka ce lamina dhalli shine ma'ana fadin ibnu malik wa khuffifat inna fa qalla amalu wa talzamu lamu idha tuhmalu ma'ana wa naku lallai ku kuntum min qablihi kun kasance kamun wannan shari'a da Allah ya muku lamina dhalina kuna cikin batattu saboda haka ana san ku yawaita ambatan Allah subhanahu wataala a wannan bijire saboda wato samun wannan shi da Allah subhanahu wataala ya muku malamai suka ce wannan in ka kalli waɗannan ayoyi suna karantar da mu na ɗaya tsayuwar arafa wajiba ne rukuni ne cikin rukunin aikin aji shi sanya ma hadisi yace alhajju arafa aikin haji arafa ne shi sanya ake so ka tsaya a arafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro mina ranar tara ga wata ya zo arafa sai ya sauka a namira inda ake sallah yanzu aka kafa masa tanti a namira ya zauna har sai da rana ta zawali sannan ya fito ya je gurin tsayuwa ya yi hudu ba sa'annan aka yi azahar raka'a biyu aka kira sallah aka yi azhar raka'a biyu aka yi sallama aka yi iqama aka yi la'asar raka'a biyu sannan sai ƙara dawowa jikin dutsen arafa sai ya tsaya a nan ya yi ta tasbi'i yana kan taguwarsa har sai da rana ta fadi to kai ma in ka fita da wuri haka ake so kai to idan ko baka samu ka je da wuri ba fa yaya za ka yi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda wato ya tsaya daga cikin lafazin hadisin yace kuma ya tsaya cikin a filin arafa cikin yini ko dare to wane ya dace da aikin haji ma'ana kenan da Allah zai sa ka je sai zama baka samu zuwa arafa ba sai da rana ta fadi tun safe saboda ko gosulo ko baka karaso da wuri ba ko kaza kaza dare yayi kana zuwa arafa dare yayi ko da tsakar dare ka je kamar wajen sha biyun dare ko karfe ɗaya ko biyu ya za ka yi sai ka je filin arafa ɗin ka ɗan tsaya na 'yan mintuna kamar biyu zuwa uku zuwa biyar in ka ɗan tsaya a gurin sai ka wuce ka tamu zalifa ka samu tsayuwa arafa ina fata an gani shi sa manzala ya ya tsaya a arafa cikin yini ko dare amma dai ya zama alfijir ɗin ranar Layyabe bayyana ba sai ka tsaya 'yan mintuna tun da dama lokacin kowa ya tafi sai ka tsaya 'yan mintuna uku hudu biyar ka samu tsayuwa arafa ka yi 'yan addu'o'in ka tsara gaba ka tafi muzdalifa ka samu tsayuwa arafa cikakkiya aikin ajin kananan amma idan baka je wannan gurin ba a sai bayan alfajir ɗin ranar laye ya ceto to baka da aikin haji kayi hajijiya ina fata gani Allah kiyaye kaga shi kenan yana da kyau in ka biya makudan kudin nan ka tsaya da kyau ka lura kar ka je kawai na ga mutane suna yi kai ma ka je ka ta hauma hauma a a tsaya ka koyi a ake ina fata an gane in ba ba gumin ka bane wani ne ya biya ma ai shi ma gumin sa ne sai da yayi dawani ya tara kudin ya biya maka dan ka je ka samu wannan ta goma shi saboda haka tsaya ka koyi ibadar da kyau ina fata an gane shi sanya Allah yake cewa ku ambaci Allah ka bayar da Allah ya wato shiryar da ku kun kasance kaman shiryar Allah kuna cikin waɗanda suke fatattu na sun ma fido Allah ya ce da Qurayshawa sa'annan kuma kuma ku gangaro ku tsaya a Arafa haizu afadan nas inda mutane suke tsayawa ina fata an gani thumma afidu min haizu afadan nas Allah sa'an sa'annan kuma wato ku kwararo ku tsaya inda mutane suke tsayawa wannan aya ta sauka ne akan quraishu kamar yadda nana aisha take faɗa a hadisin da urwa ya rawaito da gareta ce kanat quraishun taqifu bi qazhin wa kana an-nasu yaqifuna bi arafa a lokacin jahiliya kamun zuwan musulunci quraisha ba sa zuwa arafa saboda arafa ba ta cikin harami in suka zo sai su tsaya a muzdalifa suka ce saboda su 'yan harami ne su mutane ne na musamman sauran jama'a sai su tsaya a arafa to shine shi wannan aya tace summa afidu sa'annan ku kwararo kuma ku tsaya min aitu afadan nas inda mutane suka tsaya to ina ne mutane suka tsaya aya baya ita za ta fassara da Allah yake fa iza afattum min arafatin in kuka taho daga arafa zuwa muzdalifa to wannan tuhuwa daga arafa sai ayat ta mai da kai baya sai aka ce da ƙuraisha kuma ranar arafa ɗin kamar yadda aka gaya sauran mutane su tsaya daga arafa sannan su baro arafa su taho muzdalifa kuma ku tsaya a arafa ina fatan gane babu maganar ko in kun zo ku tsaya muzdalifa ba za ku kawo su arafa ba a'a kuma ku tsaya a arafa ina fatan gane wannan tafsiri shine mafi ingancin tafsiri cikin tafsiran malamai akwai magana da suke cewa abinda ake nufi anan summa afizu min aizu afadan nas wai ku baro kenan washe gari ranar laye ku taho mena har imamu sabar yake cewa wannan magana ba dai ijma'i na malaman tafsiri akan sabanin ta bane yace da za a iya cewa wannan magana wato ita ma tana da rinjaye ko da za a ce ita ma za ta iya dauka aya za ta dauka shi sanya malam anan yake cewa anan lakinnahu yubayyinu zalika biqawlihi fa a fattun min arafa. Allah ya bayyana da cewa in kun taho daga arafa kenan sun a fizu, kuma ku taho ku tsaya a arafa kamar yadda kowa ke tsayawa ina fata an gani. sai ce sababin shine anna quraishan kanu yaqifuna yau arafa bin muzdalifa sababin shine su quraisha ranar arafa kamun zuwa musulunci ba sa zuwa muzdalifa saboda ba ta cikin arafa ba sa zuwa kai arafa sai su tsaya a muzdalifa saboda ita arafa ba ta cikin arafa sai su tsaya a muzdalifa waya kuluna sai ce na hannu kufanul bai sai ce ai mu mazauna garin makka ne ɗakin allah wala yan bagila na an na kharuja min al-haram ai bai kamata mu fita daga cikin arabi ba li'anna arafat kharijun anil haram domin arafa ba ta cikin haramin makka muzdalifa tana ciki sau da haka in suka sai su tsaya a muzdalifa za su ƙara so arafa wa ammatun nasu ya kifuna bi arafa sauran mutane su kuma sai zo arafa su tsaya su dai suna so su nuna suna da wani bambanci na musamman tsakaninsu da sauran mutane fa amara sai Allah ya umarci annabi sauran musulmi an yafidu min a afadan na. su ma in suka taho su kwararo su tsaya a arafa kamar yadda sauran mutane suke tsayawa ina fata an gane ma'anar hmm. wa huwa arafa ne arafa laminal min al-muzdalifa ka fi'li quraish ba wai su tsaya muzdalifa kamar yadda quraisha suke ba sai ya ce wa hada huwa mazhabu jama'ir al-ulama wannan shine mazhabin jumhurin malamai wa haka ibn jarir alaihi al-ijma' al-imam ibn jarir tabari ya akaito ijma'i wa alaihi akan wannan falafzatu summa sai zama lafazin summa dinnan littartibi zikiri na ambatan abin da ya gabata a baya ne ba tartibu wa tarahi ba ina fata an gani domin wani zai iya fahimtar da aka ce fa'iza a fattun min arafatin fazkur laha inda al-mash'aril haram to wani zai iya fahimta kuma gaba da aka ce sun ma'afidu min aisu a fadar nasu. sai fahimci kamar daga muzdalifa sa'an nan bayan kumban muzalifa ku taho kuma gaba a'a wannan sun madin ta mai da kai baya mana sa'an nan kuma ku tsaya a arafa kamar yadda sauran mutane suke tsayawa a arafa ina fata an gane wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah subhanahu ta'ala inna Allah ghafurur rahim lallai Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin na. Allah bi khairi waya mun yi awa da to alhamdulillah mu tsaya nan to wanda ya ce assalamu alaikum da fatar malam ya sha ruwa lafiya ya ce aka Lahu mutum ne ya zo ya samu ruwa sai ya ɗiba i alwala da shi ije i sallah mm. to ashe ruwan nan an haɗa shi da wani ruwa na wanki sai bayan ya idar da sallah sai aka gabar cewa ruwan fa da kai alwala da shi an haɗa shi da wanki to malam sai ya sake a rake ne sake wannan to ai ruwan da ya amfani da shi idan ɗaya daga cikin kalolinsa ɗin nan kala launi launi kenan da ɗanɗano da ƙanshinsa bai canja ba ai babu matsala sallarsa ta yi sai dai idan waɗannan abubuwan sun canja ne kuma ba da abin da yake matabbatar ruwan ba ne kamar sabulu da waye ya ji kuma to wannan shine zai fi kyau ya sake alula ya sake sallah amma mutukar wato ruwan yana da yawan da wannan abin da aka dan hada da shi ba zai tasiri ba shi bai ma ji wannan alama ba inda ya alola sallar sa tayi to wannan shi ma dai bayan sallama ya ce da fatan shehi malami da sauran al'umma an sha ruwa lafiya yake shakar maka Allah dangane da as-salatu da ake kira yana da alaka ne da sahur malam ko kuma ne ba su da alaka wurin daina cin abinci da kuma to na sha faɗa cewa idan wato ba ka san yaushe alfijir ke ketowa ba mana kana da rashin gane cewa alfijir ya keto ko bai keto musamman yanayin da muke ciki yanzu in ka tsaya ma ba lalle ne ka iya gano fajirus sadiq ya bayyana ko kazib ya bayyana ba babu laifi ka dogara na ɗaya da ɗaya daga cikin abubuwa da malamai suka fitar kamar irin kalanda ɗin nan da take nuna alfijir zai ke to lokaci kaza sau da in ka dogara da wannan kai amfani da ita ya yi wurin sahur ɗinka da daina sahur ɗinka sannan hali na biyu ko ka dogara da amintaccen ladan ladanin da aka san in dai ba kuskure na ɗan adam ba mafi rinjaye yakan yi kiran sallah ne daidai da lokaci sau da ka, idan wannan ladanin kana da irinsa a yankin ku in ya kira sallah za ka iya dakatar da cin abinci wannan shi ne abin da ya kamata domin na sallar salma ya ya abin shi ma nan da kiran sallah ce inna bilalan yu'azzinu bilai haka yake da su bilal yana kiran sallah ne da sauran dare sai yake fakulu rabu, masu sahur ku ci ku sha ku ta ci kenan kun ji bilal ya kira sallah ku ci cin abincin ku hmm. hatta yunadi ibn ummi maktumin sai san da kuka ji ibn ummi maktumin ya kira sallah kaga saboda shi ibn ummi maktumin ruwaya take makaho ne baya kira sai an ce lokaci alfajir ya keto hmm. kaga suna oh. kiyaye lokacin kenan in ya kira sai aka bada umarni a kiyaye wannan lokaci da wallahi a'lamu to wannan yake cewa aka kallahu bayan ya yi sallama yake cewa malam mutum ne ya kisa ko kuma dai na so a gaya mar akwai bambancin hukunci ne tsakanin kisa na ganganci da kuma kisa na kuskure a akwai bambanci mana sosai ma kisa wasu malamai suka ce kashi biyu ne ganganci kuskure wasu suka ce a kashi uku ne ganganci kama da ganganci da kuma kuskure kisan ganganci shine mutum ya dau abin da yana kisa a al'adance ko ya aiwatar da abin da yakan sabbaba kisa a ɗabi'ance kuma da nufin yin kisa ɗin da ta'addanci ga wani wannan ganganci ne shi hukuncinsa kisasi wanda ya yi a masa abin da ya yi a kashe shi wannan shi ne sa. saboda haka in kaga ba a kashe shi ba to an samu wani daga cikin yan uwan mamacin masu bin haƙƙin jini wani yake ya yafe kisa kisasi kenan a ba da diya to wannan shine za a dawo diya sannan shi wanda yayi wannan yayi laifi gagari ina fata an gane domin ya shiga cikin waccan aya da muka yi bayani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما zai shiga ƙarƙashin wannan aya ga shi laifi ne yana cikin manya-manyan kaba'irai kaslun nafsi kisan kai ya zo cikin hadisin istanibu as-saba al-mubiqat a ciki akwai qatlun nafsi. kashe rai amma shi kisan kuskure mutum ne wani abu wanda ya halatta yayi a dabi'ance kuma sai aka samu kuskure sanadiyar ran wani ya je yana farauta ta musulunci bisa tsarin da musulunci ya yadda ya harba kibiyarsa bisa yadda musulunci ya yadda sai kuma ta je sai ta samu wani sai ya mutu yana tuki yana bin ƙa'idodi na tuki ba ganganci yake yi ba yana tafi sai Allah ya jarrabe shi wani ya faɗo ya bugi shi ya mutu to kaga wannan kisan kuskure na farko shi wanda ya laifin Allah ba zai kama shi da laifin wancan ba na biyu shi ba za a kashe shi ba kawai zai sauke ɗayan haƙoƙi ne guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin su magada haƙƙin Allah shine zai azumin wata biyu jere in bai samu bai wadda zai ƴanta ba sannan haƙƙin bayan Allah waɗancan bawan Allah mamaci shine biya diya ina fata an gani saboda haka in yayi wannan shi ke kaga ashe akwai bambanci tsakanin kisan ganganci da kisan kuma kuskure wallahu a'lam Allah ya saka da kai mu muna neman addu'a Allah da kuma musulunci da musulmi Allah ya kanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kuma mutum Allah ya ji kansu da rahma Allah ya musu kare imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi gaba ɗaya Allah ya biya mana waɗanda suke cikin damuwa gaba ɗaya Allah ya yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم